Dr. Bibi Faruk ya ce hurumin shugaban kasa ne ya nada wanda ya ga ya dace don zama minista da tura shi ma'aikatar da yake son ya yi masa wakilci a cikinta. a nan masanin ya nuna tamkar masu muhawarar ba sa la'akari da tanadin shugaba mai cikakken iko da najeriya ke aiki da shi sa'aka zai iya ba mutum minista ya wata shida ya shekara biyu bai zauna da shi ma ba dai har ya gaya masa ga abin da yake so kuma zai iya tafiyar da wannan ma'aikatar daga inda yake ba tare da dole ya yi amfani da kai ba ko an ce an baka aiki sai an baka dama ka yi wannan aikin kuma shine da wannan damar hasali ma aka kai sunanka majalisa ba a kai sunanka da cewa ga ma aikin da yake so ba baka da ya juya kan samun ma'aikata mai tsoka dr faruk ya ce son samu duk wanda aka nada yayi wa ƙasa gaba ɗaya aiki ne kuma a baya an samu misalin da ke nuna ba lalle hakan ya kawo wata riba ba yanzu wanda suka sauka eh, arewa ce ta sauka daga ma'aikatan kuɗi na tushe kwaya ɗaya na wani abu za ka ce arewa ta karu wataƙila in za ka gani za ka gani ko a gidansu ko a ƙauyensu ko a wani abu da take so haka za ka ce ai ilimi dan arewa ne shekara takwas kafin wani ya zo ya hau yanzu to a ina za ka je ka samu wani abu da za ka ce ai ai ɗan gizawa arewa ilimin a cikin shekara takwas ko dan gidansu ko dan wannan wannan za ka iya gani amma ba za ka gani saboda al'ummar arewa ba saka tafiyar da mulki yanzu ya zama ne cewa wa'anda suke da tunani a dunkule a kungiyance na al'umma za su fi samun tasiri da nasara ko ko kun samu mulkin idan wannan tunanin naku yana da mushkila ba za ku iya samun wani tasirin abin ba sai dai su wanda suka rike mukamin samu su amfani da wannan mukamin ita al'ummar da suka fito daga ciki ba ta da wannan damar a nasa martanin mai bawa shugaba tinubu shawara kan siyasa ibrahim kabir masari ya bukaci bawa sabuwar gwamnatin lokaci don ganin sauyin da aka yi alkawari abubuwan nan duka ina ganin kamata ya mu kyautata mutane zato kamar yadda mai girma shugaban ƙasa ya ƙara faɗaɗa abun don kowanne bangare ya ga cewa lalle ya samu wakilci mai kyau kuma ana yi da shi abu ne mai wahala a cikin mutum miliyan 200 da wani abu a ce za ka zakulo mutum ko da 100 ne ma sai ka sha wahala kuma dole wanda za ka kawo din waɗansu su yi musu waɗansu kuma ba zai yi musu ba amma dai abinda bahaushe ke cewa sai an gwada akan san na kwarai insha Allah a jira a gani tana maganin mai karya so in Allah ya sa muna rayi kuma muka dan ƙara hakuri za mu ga kamun ludan waɗannan mutane wanda za su yi aiki tare da shi mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya yanzu dai ana jiran samun sunan minista daga Kaduna da zai mai gurbin Nasiru yan Rufa'i sai sakamakon binciken tsaro ga sanata Sani Abubakar Ɗanladi daga Taraba da Stella Oketete